ce shi ya shaida ya gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kiran sallah a cikin kunni na alhassan dan sayyidina ali lokacin da sayyida fatima ta haife shi to kaga wannan na tabbatar mana da shar'ancin wannan aiki hadisi na biyu shine wanda al-imam al-baihaqi ya rawaito a cikin shu'abul iman daga hadisi na al-hasan ibn ali shi al-hasan ibn ali shi karan kansa wanda yanzu nan muka karanta cewa a lokacin da aka haife shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kiran sallah a cikin me kunnensa. to wannan hadisi daga ainihin shi aka rawaito yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man wulida lahu mauludu fa adhana fi uznihi wa aqama fi uznihi al-yusra rufi'at anhu ummu subyan wannan yake cewa wai duk wanda aka yi wa aihuwa Allah ya yi masa baiwa ya samu da to she shi wannan mutumin uban kenan shi yayi kiran sallah a cikin kunnin na dama na wannan ainihin yaro ya tada ikama a cikin kunnin hagu na wannan yaro to an ɗaukaka shetan daga barin wannan yaro wannan yana tabbatar mana da shar'ancin wannan abin al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe ya kamata iyaye mu yi kokari mu lura da wannan hukunce hukunce ne da Allah ya shar'anta ta arshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma eh, sarauta da asafi shadid sai ka yanzu zamani iyaye da yawa ba lura da wannan abin eh, maluma suka ce abin da ya kawo su da yawa muke samun eh, curuta da wayansu shetanai da aljannai suna damun yaro kenan a rasa ganin ainihin ko bakin an rasa an manta akwai wani shirye-shirye da addinin musulunci ya tabbatar wanda ya kamata a yi shi tun lokacin da yaro ba abin da ya damunsa don ya zo a nan duniya bai san komar ba to haka ana so farkon abin da zai shiga cikin kunninsa ya tabbata har cikin eh, zuciyar shi shine sunan Allah to don haka al'umma na annabi Muhammad wannan kiran sallah da ta da ikama da aka shara'anta akwai sirri ciki akwai hikima ba safai kawai aka ce a ka dai ba a'a akwai sirri hmm. wallahu alam kamar kan da ya zo a cikin littafi na al'allama ibn muqayyim al-jawzi hmm. littafi mai suna tuhfatul mawdud bi ahkamil mawlud hmm. yace wai na farko abin da yasa ake shar'anta wannan abin ko kuwa sirri na kiran sallah an yakuna awwalu ma yaqra'u sama al-insan kalimatihi al-mutadamminata li kibriya'i rabbi wa 'azamatihi wai farkon abinda zai kwankwasa kunni na mutum ya kasance kalmomi na Allah wanda ke kunshi da ainihin girma da nuna sarauta na Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan sirri ne da ke nuna mana abin da ya kamata a yi wa shahadata allati hiya awwalu ma yudkhalu biha fil islam haka din kuma shahada na ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wanda shi ne farkon abin da ake shigan musulunci da shi mu duka mun sani idan mutum ya zo masallaci za a tubar da shi liman shi ya ce me ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasul ko kuwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah to don haka shi ya ce fa kana dhalika ka talqini lahu shi'ar al-islam inda dukhulihi ila dunya to wannan kiran sallah da za a yi a cikin sa a tare da ikama to shi ya zamo kaman wani eh, alama ne da ake sanar da shi cewa addinin shi shine musulunci lokacin da zai zo duniya kama yulaqqanu kalimatat tauhid inda khurujihi minha kaman kan da idan eh, ya kai gargara ana ga kaman ya kusa mutuwa ake ta cewa la ilaha illallah la ilaha illallah ake lakkana masa wannan abin saboda ya fita duniya yana mai cewa la ilaha illallah har yanzu ibn qayyim al-jawzi yace wa ghayru mustankir wa ghayru mustankir wusulu athar at-ta'zim ila qalbihi wa ta'thirihi bihi wa in lam yash'ur yace ba abin inkari bane ba abin musu bane a ce wai gurabu mana eh, wannan kiran sallah yana samun tasiri a cikin zuciyarsa ko da ma shi wannan yaro bai sani ba kuma haka ne ai yaro shi bai sani ba to amma babu shakka in ji ibn al-qayyim al Ya yace wai kiran sallan nan da ta da ikaman suna gurbi suna samun tasiri a cikin mai zuciyan wannan yaron nan yace ma'ama ma'ama fi zalika min fa'idatin ukhra yace tare da abin da ke cikin wancanan kiran sallah da ta da ikama na amfani wanda yake mai yawa she fara kirga maka amfani she ce wahiya hurubu shaitan min kalimatil adhan daga cikin amfanoni da ke ciki shine gudu da shetan yake yi daga cikin mai eh, kalmomi da ake yi na eh, kiran sallar nan kamar kana muka sani hadisi ya tabbata musamman ka duba a cikin nan ga bulugul maram ka duba a cikin tajul jami'a lil usul za ka ga cewa an tabbatar muna lokacin da aka fara kiran sallah shetan yana tashi ne yana kuwa yana gudu yana ta tusa har ya je karshen duniya shi an kare kiran sallah tukun yake zuwa to maluma shi suka ce haka din ne lokacin da za a yi kiran sallah a cikin kunni yaro jinjiri da aka haifa to haka shaitan zai yi gudu daga barin wannan yaron nan kuma in an yi sa'a bai zuwa ya tabi yaro ne eh shi shetan yana fama wai ya yi dakon wannan yaron nan eh saboda mai ya bijirar da shi zuwa ga fitina amma da zaran an tabbatar da wannan abin to na bai kusancin wannan yaro al'umma na hannun muhammad wannan hukunci da yake nan wanda ya kamata a kula iyaye tun lokacin da aka haifi yaro ana son farko ba kawai za a zo a ta maganganu ne ana fari wani su zan tutuka wanda yake eh, watakila ma she yayi tasiri na banza a yi muna gafara a cikin mai rayuwar yaro a'a farko in ke uwa in yayi ma in kikin ya don wannan maluma suka ce ba irin kiran sallah na addini eh, musulunci ne sosai wanda da ce ko sharatin ya inganta shi ne namiji ba tunda dai yaro ne in kike kusa kika ainihin eh, haifi yaro ba wani namiji kin ya ki wannan abin kin ya ki mai kiran sallah